Wani bincike da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi ya nuna cewa ana cin zarafin yara shida cikin goma sannan kuma ana musguna wa kashi hamsin cikin ɗari na yara a Najeriya. Wannan dalili shine yasa ƙwararru suka ga dace a yi wata zama ta musamman inda za a ƙago dabarun shawo kan wannan matsalar. Fatima Ibrahim jami'a ce a UNICEF. The history shows that Nigeria is committed to the protection promotion of children's rights. What we want to see is the fulfillment of those rights. Fatima Ibrahim ta ce tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa ko kuma cin zarafi. Abinda muke so mu gani shine a yi dokokin kare haƙƙin yaran kuma a aiwatar da su kamar yadda ya kamata. some of the states, I know at least three, that have already started discussions and they are very advanced. That is uh, Katsina, um, Yobe, and Kaduna. Fatima ta ƙara da cewa jihohi da suke kan gaba wajen yunkurin ƙudurorin dokar kare haƙƙin yara musamman ma a arewacin Najeriya su ne Katsina da Yobe da kuma Kaduna. Kuma tana mai fatan za a ƙara musu ƙarfin gwiwa domin sauran jihohin su yi koyi da su. Abin da ya fi ɗaukan hankali a jawabin bayan taron shine kira da aka yi wa gwamnatin tarayya da ta riƙa ware kaso na musamman daga kuɗaɗenta domin ta tallafa wa jihohin da suka riga suka fara yunkurin kafa dokar da za ta kare haƙƙin yara. Hadiza Aminu Ɗorayi ita ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin muradin ƙarni. Akan wannan harka na fyaɗe da ake yi, na yara da na mata shi ma kan shi vice president ya yi setting up committee committee ne da ya haɗu da women affairs da kuma sauran agencies da suka shafi wannan har su judiciary da, da su security agencies saboda a san yadda za a yi a fitar da wannan al'amarin mu yanzu ɗaya daga cikin da muke yi shine mu samar da na'ura mai aiki da kwakwalwa wanda zai rinka ɗaukan duk cases da ake samu na wannan fyaɗe din cikin manyan ƙasa da suka halarci taron akwai mai martaba sarkin badde Alhaji Abubakar Suleiman Mai Badde ga abin da ike cewa. Wannan duk rashin tarbiyya ce ta kawo. Inda akwai tarbiyya ai ba wanda zai yi wannan faɗan. Kuma kai da za ka yi faɗan ai baka san darajar kanka ba barantana ka san darajar wani. Shi yasa suke yi. So amma dai daga tarbiyyar ta samu daga gida wannan abin duk ba zai faru ba. Sai shugaban kungiyar Kristoci ta Arewacin Najeriya, Reverend Yakubu Pam. Mutane da yawa suna zuwa masallatai da coci amma ba su da ibada a cikinsu to wannan ne yana kawo ka ji mutum ya irin wannan banzan hali wanda bayi da kyau bai ma kamata a ce a ji ba Ƙungiyar Save the Children tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da harkokin mata ta Najeriya su ne suka ɗauki nauyin taron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.